Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم عظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله jama'a masu saurari assalamu alaikum kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sansafiyar safiyar yau Asabar. Muhammad Aminu Ibrahim ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke ɗauke da su. Da farko dai kamar da saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. ba nan sai mu kawo muku shirin na duniyar mu a yau. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na muryoyin mu saurare. Shirin na mu leƙa Iran shine shirin da zai zo muku daga baya. Da ya karshe mu tike shirin namu da shirin na Afirka a yau.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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a mu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanansu. dakarun kare juyin juya halin musulunci a nan ƙasar iran sun kwace jiragen ruwan ƙasar girka saboda mai da martani na kasar saudiya da isra'ila suna dab da samar da hulɗar jakadanci tsakanin kasashen biyu a najeriya kuma a zaben ɗan takarar gwamna na jihohin ƙasar jami'ar apc ta zaɓi mafi yawan gwamnoni masu ci yanzu kuma ga cikakkun labaran a jiya juma'a ce dakarun kare junjo hali musulunci na ƙasar iran irgc a takaice suka kwace jiragen kasar girka guda biyu a cikin tekun farisa kamfanin dinancin labaran iran press ip a takaice ya bayyana cewa kafin haka dai gwamnatin kasar girka ta kwace jirgin ruwan kasar rasha dauke da man kasar iran a tekun mediterranean sannan ta mika jirgin ga gwamnatin kasar amurka majiyar jaridar nur news ta dakarun kare juyin halin musulunci a kasar ta bayyana cewa ta kwace jiragen ruwan kasar girka ne saboda sabawa dokokin amfani da tekun farisa jirgin kasar rasha ne dauke da man fetur na kasar iran kimani ganga 700 wanda girkawa suka kama tare da umarnin gwamnatin kasar amurka ranar alhamis da ta gabata kuma ta mika sojojin amurka a yankin a nata bangaren gwamnatin amurka ta ce tana duba labarin don sanin abin da za ta yi kan kame jiragen ruwan kasar girka wanda dakarun irgc suka yi a wani bangaren kuma ma'aikatar shari'a ta ƙasar amurka ta ba da sanarwar cewa ita ce ta ba da umarni na ƙasar girka ta kama jirgin ruwan ƙasar rasha ɗauke da man fetur na ƙasar iran a ranar alhamis rahotanni da suke fitowa daga kasar saudiya sun bayyana cewa wata tawagar manya-manyan jami'an gwamnatin haramci kasar isra'ila ta ziyarci birnin riyadh na kasar ta saudiya a cikin makon da ya gabata tashar talabijin ta first tv a nan tehran ta nakalto channel 12 ta haramci kasar isra'ila tana cewa tawagar ta gana da jami'an gwamnatin ƙasar saudiya inda suka tattauna batutuwa da dama daga cikinsu har da batun tsaro a gabas ta tsakiya da kuma aiki tare a wannan bangaren kafin haka dai a shekarar da ta gabata ma dai tsohon firayim ministan haramce kasar isra'ila benjamin netanyahu ya je birnin riyadh inda ya gana da muhammad zerima mai jiran gadon sarauta ƙasar wasu masana sun bayyana cewa suna ganin samar da hulɗa tsakanin ƙasashen biyu ya zama nan kusa bayan da aka daɗe ana ɓoye dangantaka da ke tsakanin ƙasashen biyu kafin haka dai gwamnatin ƙasar amurka ta jagoranci abinda ta kira sulhun ibrahimiyya a tsakanin kasashen haɗaɗɗen daular larabawa bahrain morocco da kuma sudan a shekara ta 2020 da harbin ƙasar isra'ila da alamu dai gwamnatin ƙasar saudiya za ta samar da hulɗar jakadanci da harbin ƙasar isra'ila wacce ta daɗe tana cewa za ta yi hakan jam'iyyar apc mai mulki a tarayyar najeriya ta gudanar da zaben wa'anda za su wa jam'iyyar takarar gwamnoni a zaben shekara ta 2023 a jiya juma'a inda mafi yawan gwamnoni masu ci a jam'iyyar suka sami damar tsayawa karo na biyu ba tare da wata matsala ba sai dai a wasu jihohin an sami sabbin 'yan takara wanda ya sa bangaren masu adawa suka ki amincewa da sakamakon zaben gwamnonin jihar yobe zamfara borno lagos gombe da kuma kwara duk sun wuce ba tare da wata matsala ba a jihar rivers da wani dan kasuwa wato tonya kwale shine ya lace zaben dan takarar gwamna a jam'iyyar apc a jihar masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran wata majiyar ma'aikatar shari'a a kasar tunisia ta ba da sanarwar cewa wata kotu a kasar ta fidda sammacin hana shugabannin wasu jam'iyyun siyasar kasar fita daga kasar daga ciki hadda rashid ganushi na jam'iyyar annada ta masu kishin addini amma a bangaren ganushi ya bayyana cewa bai da labarin wannan sammacin har zuwa lokacin da aka ba da wannan labarin shugaba karba karba na kungiyar tarayyar afirka au kuma shugaban kasar senegal Macky Sall ya yi kira ga kasashen yamma da su kawo ƙarshen takunkuman tattalin arzikin da suka ɗora wa ƙasar zimbabwe kimanin shekaru 20 da suka gabata shafin yanar gizo na labarai africa news ya nakalto sal yana faɗar haka a jawabin bude taron da ya gabatar a birnin malabo na ƙasar equatorial guinea inda ƙungiyar au take gudanar da taro taro na farko kan agaji a nahiyar afirka kafin aka dai shugaban kasar equatorial guinea tedoro obiang shine ya bude taron a matsayin shugaban kasa wacce take daukar bakoncin manya-manyan taruka guda biyu dukkaninsu dangane da 'yan gudun hijira da kuma ba da agaji shugaba dai ya yi alkawalin ba da dala amurka miliyan uku a matsayin tallafin kasar senegal kan wannan lamarin an kiyasta cewa yawan 'yan gudun hijira a nahiyar afirka a shekara ta 2020 ya kai miliyan 282 kuma ana hasashen cewa wannan adadin zai karu a wannan shekara ta 2022 da muke ciki saboda karancin abinci da ake fama da shi a duniya saboda yakin da ake yi a ƙasar ukraine da kuma cutar corona masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan to a gaida tahir amin da ya kan labaran duniya yanzu kuma lokaci ya za a gyara zama domin a sashi na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fita wata shirin duniyar mu a yau. shiri daidai wanda muka saba kawo muku batutuwa da suke faruwa a fagen siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yankin na yammacin asiya to a yau za mu yi dubi ne akan ziyarar shugaban ƙasa iran said ibrahim ra'isi ya kai zuwa ƙasar oman tare kuma da yin dubi akan tarihin alaƙa da take tsakaninsu da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a ƙarshen ziyarar da shugaban ƙasar iran sai da ibrahim ra'isi ya kai zuwa ƙasar oman ƙasashen biyu sun rattaba hannu a kan wasu rajoniyoyi masu yawa domin bunƙasa alaƙa ta ke tsakaninsu ta fuskoki da dama yarjeniyoyin da yi sun kai goma sha biyu kuma sun shafi fannonin makamashi siyasa sufuri alaƙar diflomasiya kasuwanci da tattalin arziki sai kimiyya muhalli da kuma wasannin motsa jiki ministocin harkokin waje da na masana'antu ma'adanai da ciniki da man fetur da hanyoyi da raya birane da kuma shugaban kungiyar bunƙasa kasuwanci ta iran ne da takwarorinsu na ƙasar oman suka sanya hannu a kan takaddun waɗannan yarjejeniyoyin. dama dai harkokin cinikayya tsakanin ƙasashen biyu sun daɗe da ƙarfafa kuma suna ƙara bunƙasa ta yadda ya kai dala amurka biliyan ɗaya da ɗigo uku shugaban ƙasar ta iran said ibrahim ra'isi ya isa birnin muscat na ƙasar oman a ranar 23 ga watan nan na mayu inda ya sami tarbar sabon sarkin wannan ƙasa haitham bin tariq said sarki haitham ya yi wa shugaban ƙasar ta iran kyakkyawar tarba a fadarsa ta al'alam da ke cikin birnin muscat bayan haka sun yi ganawa ta musamman da suka tattauna akan batutuwa daban-daban musamman a kan yadda za su bunƙasa alaƙa da take tsakanin ƙasashen nasu biyu bugu da ƙari shugaban ƙasar ta iran ya gana da wasu ɓangarori daban-daban na ƙasar da suka hada da 'yan kasuwa inda ya ƙarfafa su akan zuba hannun jari a ƙasar iran da kuma shiga harkokin kasuwanci daban-daban da iraniyawa domin amfanin ɓangarorin guda biyu a lokacin wannan ziyarar dai tashar talbijin ɗin gwamnatin ƙasar ta oman ta hira da shugaban ƙasar ta iran inda a yayin wannan hira aka taɓo batutuwa mabambanta na alaƙar ƙasashen biyu da kuma halin da ake ciki a wannan yanki da mahangar ƙasashen akan batutuwa daban-daban. shugaba Isi ya fara da yin magana a kan zurfin alaƙa take tsakanin ƙasashen biyu wacce ya bayyana a matsayin wani jari mai girma saboda yadda ƙasashen suka aminta da juna don haka ya ishara da yadda suke ƙoƙarin bunƙasa wannan alaƙar a fagagen makamashi musamman man fetur da iskar gas kasuwanci tattalin arziki da yawan buɗe ido na kiwon lafiya. ya kuma ci gaba da cewa al'ummu da kuma gwamnatocin kasashen biyu na iran da oman suna son ganin alaƙar da take a tsakaninsu ta ci gaba da bunƙasa domin ta samo asali ne tun ɗaruruwan shekaru da suka gabata shugaba said ibrahim ra'isi ya kuma jinjina wa sabon sarkin ƙasar ta oman wato haitham bin tariq sa'id tare da cewa yana tafiya ne akan tafarkin magabacinsa wato sarki qabus bin sa'id ta aka zo magana akan halin da ake ciki a yankin gabas da tsakiya kuwa shugaban ƙasar ta iran ya yi bayani akan muhimmancin wato haɗin kai da kuma aiki tare a tsakanin ƙasashen biyu a wannan fage da ma dukkanin ƙasashen da suke cikin yankin gaba ta tsakiya har ila yau ya ce da akwai tarayya ta mahanga a tsakanin iran da oman akan batutuwa da suke faruwa a cikin wannan yanki na yammacin asiya kuma ƙasashen biyu sun yi imani da cewa tattaunawa ita ce hanya kaɗai ta warware saɓanin da yake tsakanin ƙasashe da suke a wannan yanki maimakon amfani da wasu hanyoyi da ba su dace ba har ila yau shugaba sayid ibrahim ra'is ya ce ƙasashen wannan yankin za su iya warware dukkanin matsalolin da suke tsakaninsu ba tare da wasu kasashen waje sun tsoma baki a cikin harkokinsu ba kuma yau da gobe ta tabbatar da cewa tsoma bakin da kasashen waje suke a harkokin wannan yanki ba abin da yake jawowa sai kara gurɓata al'amura da taɓarɓarewa harkokin tsaro a dalilin haka ko kaɗan bai kamata a bar bakin haure su zama masu ayyana makomar wannan yanki ba kamar yadda shugaban na jamhuriyar musulunci ta iran ne bayyanawa tashar talbijin ɗin ƙasa ta oman to anan dai shugaban ƙasar iran yana yin ishara ne da ƙasashen turai bisa jagorancin amurka da suke shiga cikin harkokin wannan yanki. hakan kuwa ya faro tun daga lokacin mulkin mallaka har zuwa shekarun bayan nan da suka hada da yakin da amurka ta yi da iraki da kuma afghanistan wani abu wanda yi kama da matsar baki tsohon shugaban ƙasar amurka george w bush wanda shi ne ya jagoranci yaƙi a kan ƙasashen iraki da kuma afghanistan ya bayyana da bakinsa cewa yaƙin mummuna ne na rashin imani ya yi haka ne a lokacin da yake son ya soki ƙasar rasha da take yaƙi da ukraine sai bakinsa ya suɓuce inda ya bayyana mamayar ƙasar iraki da cewa abu ne na rashin imani da rashin tausayi kafin daga baya ya ƙoƙarin gyara abin da shi kan shi imani da cewa ba daidai ba ne dama dai gabanin yakin ƙasar da amurka ta yi da iraki in za a tunawa ta killace wannan ƙasar na tsawon shekaru da ƙaƙaba mata takunkumai da fito da wani shiri wanda suka kira ba ni gishiri in ba manda tsakanin man fetur ɗin iraki da kuma abinci da magani a wannan tsakanin an kyasta cewa jariran da suka mutu a iraki sun kai miliyan ɗaya duniya kuma ta ga hirar da aka yi da sakatariyar harkokin wajen amurka ta wancan lokacin wato albright wacce ta bayyana halaccin abin da suka yi saboda kawai su cimma manufarsu a ƙarshe kuwa da amurka da ƙawayenta na waje suka sake shigowa cikin wannan yankin musamman iraƙin da siriya sun haifar da wato mummunan illa da suka samar da ƙungiyoyin 'yan ta'adda a cikin waɗannan ƙasashen biyu duniya dai ta ga yadda ɗaya daga cikin wato sakataren harkokin wajen amurka ta bayan nan ta bayyana cewa ƙasarsu tana da hannu wajen ƙirƙirar alƙa'ida. a nan manufa ita ce matar tsohon shugaban ƙasar ta amurka wato clinton hillary clinton kenan kuma har zuwa yanzu illar da shiga sharaba sharon da amurka da ƙawayenta na turai suka yi a cikin ƙasashen wannan yankin ba ta gushe ba domin har yanzu al'ummar iraki na cikin fama da matsaloli marasu yawan gaske kama daga tattalin arziki duk da arzikin man fetur da allah ya huwaye wannan kasa. sannan kuma suna fama da matsaloli na zamantakewa sanadiyar kungiyoyin 'yan ta'adda da amurkan ta kirkira ta kuma ba su damar ci gaba da ayyukan ta'addanci to a ƙarshe da shugaban ƙasar ta iran ya zo magana a kan ƙasar yemen da halin da take ciki sayyid ibrahim ra'isi ya ce tehran da muscat sun amince da cewa tattaunawa ce kaɗai hanyar kawo ƙarshen yakin da ake yi a ƙasar don haka ya zama wajibi a buɗe tattaunawa a tsakanin dukkanin ɓangarorin ƙasar ta yaman domin shi ne zai sa a magance matsalar da ake fama da ita to ma sauraro a nan za mu da sa'aya saboda ƙwarewar lokaci na wannan shiri. da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin makarkare muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu ɗauke da wani jigo mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To ga Hassan Barka ya shigo ɗauke da shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare to da yake muna a ƙarshen mako yau rana ce da muka saba baku damar isar da sakonninku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran. Suna na Ibrahim SD Kuspa, Zaria City jihar Kaduna a tarayyar Najeriya. Ina so na mika sakon gaisuwa na zuwa ga mai gida na Ibrahim Iroma Duke, akwai Abdullahi Bala Birniwa, Haruna Salisu dan Fulanin Kwara, akwai Yusuf Salisu dan Fulanin Kwara, akwai Ibrahim Salisu dan Kaduna, akwai Ilyasu IKD Fataskum, akwai Ilyasu Ibrahim KD dan Bushiya. Sa'annan ban manta da Yawala Sani ta kai ba, akwai Haruna Abdulmumin Mai Gwado sa'an akwai Bala Bala akwai Bala Muhammad Damban sannan kuma akwai babban mai gida na wato Abdullahi Umar Gambaki akwai Murtala SD Maria akwai Lawal S Zazzau da dukkanin masu sauraron wannan gida mai farin jini mai magana Ibrahim SD Kusfa Zariya City jihar Kaduna a tarayyar Najeriya tashi lafiya. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu sashi hausa na pos suna na hada mai kwamfuta mai lokal local government kebistan nigeria to yau zan mika sakon gaisuwa ta ta karshen mako zuwa ga malam hassan barka akwai kwamrar ilyasu yakubu gawa adamu ya hanza daura sabi ibrahim na hoton zamfara tahir m tahir jan bulo su mai abubakar shi sarakuna da diga ga dan fulanin warji isa jikan mai saje toro shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura gwanzi alilawal da kura kano sai na sabon yaro bauchi ina gaida sanusi madatte da magaran su madatte da magaran ibrahim haruna dandara da ke nijar akwai kuma muhammad dan bare bari da ke yamai isa abubakar tsoho mai albarka shi tayar a gadas abdulaziz firezi ina gaida yakubu mai aski ba da raka da udu muhammadu da ke gida gore da ke nijar karshe ina gaida dukkanin mai sauraron wannan gidan rediyon mai albarka suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local government kevistan Nigeria. Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran suna Nasira Haruna wanda aka sanda da Letoro da magaram jamhuriyar Nijar. Ba zan yi sakon gashe gashe kamar haka. Asan barka ina ma fatan alkhairi da kai da ma'aikatan ku na Radio Iran fatan alkhairi da fatan ku wani lafiya. Kuma ina so in gaida a eh, Sunushi garin Madatai Isu garin Madatai don zaman ta kasi moto shugaba Raba mai aski dukkan su anan da magaram jamhuriyar Nijar. Eh akwai Malama Dala akwai Nafisa dukkan su anan da magaram jamhuriyar Nijar akwai Umar Tafu Umar Bakin Birji ina musu fatan alkhairi akwai Eh, mun so jami'ai da sahu a nan da magaran kuma akwai jihar malam ila ina mai fatan alkhairi inda koma tarayyar najeriya kaduwar diga ga dan mutanen farshe tahir m tahir jambulo kano najeriya musa hadaran asuba kashe mai sauko ina mai fatan alkhairi ya isa jika mai saje tarayyar najeriya toro eh, ina mai fatan alkhairi akwai biniya a washe a birnin tawa ina mai fatan alkhairi da kowar kowa Radio B Hausa ta Tahiran kuna tare da shi ta tayar daga nan an gada jamhuriyar Nijar. Ina so a bani dama a mika sakonnin gashe-gashe na na karshen mako. Ina gaida iso madattai akwai su madattai akwai haɗari mai kwamfuta da Nijeriya a sumai Abubakar a nan Nijeriya. Akwai duka dora daga ga a Nijeriya ina mashi wata alheri. Akwai Yakubu mai aski badaraka akwai Rabu mai aski a nan birnin Zandar ina mashi wata alheri. Akwai Hussein Sitar kasuwar kwalliya ina mashi wata alheri. Akwai Tasiyo Ungo Tudu a nan birnin Damagara ina mai mai fata alheri akwai alkasan a nan birnin agadas akwai alkasan baba liman a nan birnin agadas akwai firezi ilias firezi ne na fada ra'ayin zuci na mishi fata alheri buka roga roga hamza yaro firezi na mishi fata alheri akwai maman biniya yakubu awashe akwai malam muhammad dan bare bare ina mishi fata alheri a madadin maman biniya yakubu awashe mutanen awashe ina mishi fata alheri mutanen gurbe mutanen megiza mutanen shiga mutanen torano ina mishi fata alheri a tashi lafiya assalamu alaikum gidan rediyo musulunci na kasar iran mai albarka mai magana masu Nasiru Aliyu Basura Benin Kibi tashin farin ina gaida mai gabatar da wannan shirin Hassan Barka da shi da abokan aikin shi baki daya. Baya da haka ina gaida abokina da mai kwamfuta mai ma ina gaida shi mai dila ina gaida kaunata su mai abubakar imam shi ya sarakuna Benin Kibi. Baya da haka ina gaida isu maɗatta ina gaida tsoho mai albarka. Baya da haka kuma ina gaida firezina na yanzu cagarin agaras ina gaida ya mai aski da raka. Baya da haka kuma ina gaida madasar sani ilele yare Dr. mai maganin gargajiya kuma sani a shahara mai goro abu mai kikara zai dubula kohar sabon hanzar ma birnin kebbi baya da haka kuma ina gaida abu mai lemu randa ba gesu birnin kebbi baya da haka duk ina gaida waɗanda ke cikin wannan gida maza da matan su gabaki daya ina kowa fata alheri na gode gidan rediyo musulunci na ƙasar mai amurka a tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen Hausa da gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabiru sula Usman daga nan bakin kasuwar Taransa da Magaran. Wani ra'ayina na yau jinjina ce zan yi ta musamman zuwa ga ma'aikatan gidan rediyo BOH da ma'aikatan gidan rediyo na gaskiya FM da ke nan da Magaran akan jajircewa da suke akan aikin su. Allah sa haka musu da alheri. Musamman Hassan Barka da yake faɗi tashin ganin cewa ya tattaro muryoyinmu ya haɗa su kuma ya sa su mu masu saurare mun ji. gaskiya Allah saka da alheri kuma Allah ubangiji ya ƙara basira Allah bar zumunci tsakanin mu mu masu saurare da gidan rediyo biyo assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh assalamu alaikum boh hausa jamhuriyar musulunci tehran mai magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar ta mazauni kasar afirkos muna gode da kuke bamu dama muke gaisa gashe da yan uwa da aminan arziki na farko ina gaida shugaban wannan gida hassan barka da shi da abokan aikin su gaba daya ina gaida sanisi madatai ina gaida mamman biniya yakubu awashe ina gaida na agwa mai fati eh, bakin ofital da magaram ina gaida alhaji kashimu sa Salihu mazauni kasar Senegal ina gaida Alhaji Ali Jadi mazauni kasar Burkina Faso ina gaida abokina Harashi mazauni kasar Burkina Faso ina gaida na agwa mai faci bakin ofital da magara ina gaida garan ina malam nasiru isa mazauni kasar afirkos ina gaida abuta muhammadu mazauni kasar afirkos ina gaida shafi ulawai goje jamhuriyar nijar gida ina gaida lawali Ibrahim jamhuriyar nijar gida Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio na Iran BAH Hausa ina so ku bani dama zan gashe gashen wannan arziki da farko dai sunana Mamman Salisu Dodo wanda ake kiran shi Dozman Taksin wato a daidai sau Tribune Official da farko ina gaida kai kanka gabatar da wannan shirin ta da san Barka ina gaida abokina Abdulaziz Frezi ina gaida Isa Musa ina gaida Sita Tayar ina gaida Habibu ina gaida Isufu da maza mazarar tasha ina gaida shugaba rabe mai aski ina gaida mutum mai dan kuka ina gaida umar taku garin kadamare ina gaida tanushin madattai ina gaida hamisu ina gaida ibu mai kayan kwali a lagurji ina gaida al'uwata hawala burges ina gaida dukkan al'umma yan cikin gidan mai tara albarka musamman ma jihar agadez maradi tawa agadez doso niamey da difa da dukkan jihohi na nijar dukkan ma duniya gabaki ɗaya na gaida musamman ma 'yan najeriya Assalamu alaikum sunana Ahmed Ladan Girka shugaban kungiyar mura talaka a jihar Sokoto Najeriya. A da farko ina gaida mai gabatar da wannan shirin a alƙasin eh, mai gabatar da wannan shirin mai suna Hassan Barka da alkasin da magaran da su Madattai da Sadi Sa'idu Daura Bahu Daura Dole na Asabe mai fata ya wuri Malam Ango malamin makaranta ya wuri Haɗabe mai kwamfuta mai yama Zaidu Bala Kofa sabuwar birnin Kabi Kima Ila Yusufu da Gazali Abdu Tasawa da sauran dukkan masu sauraron wannan gidan rediyo na tehran na gode ahmed ladan girkau shugaban kungiyar murya talaka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh muryar jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne madattai da magarmar jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin mai na jamhuriyar nijar ina so in yi gaishe gaishen karshen mako da farko ina gaida ilyas yakubu digawa ita suka isa jika mai saje shugaba iliya mai kanti da shayi garken daura sanushi garin tai ba zan manta da alkasim aga da a ɗabi mai kwamfuta jihar kebbi ina gaida lada ahmed girkau shugaban muryar talaka jihar kebbi ina gaida shugaba rabami aski da magarma akwai abdulaziz isu prezi unguwar share ta su unguwar tudu ya komi aski ba da raka ina gaida ɗahar zakin soyayya bulbarmu akwai baba mu bande ba zan manta da duk mai sauraron wannan gidan radio ba ina gaishe da kowa da kowa na gode ne magana isu ne maɗatai da magaran jakfuriyar nijar na kira ku daga nan birnin ya mai ku tashi lahira. Assalamu alaikum sashi na Musa na gidan radio ta radio Iran mai albarka wato kuna tsare mai suwarin ku da kullum ban zema da kina a su jamhuriyar Nijar muna godar a kiwa madama dama muna gaida 'yan uwa da amana arziki da farko na gaida mai gidan namu Alhaji Isu Dila mai nama da kina a su Hamza Yaro Bakai Roga Roga in gada mamman Sani wanda ake ma Ako in gaida eh, abokina aka siyaran ana idan shi fata alheri da kina agar shi ta da shi ma ina gaida ina gaida Ilis mai shago da kina agar shi ma in gaida Alhaji lawa Alhaji Abbali da kina agar shi ma ina mashi fata alheri an gangara an gaida Kazura da gaga shi ma ina gaida shi da mai kwamfuta lokal gamma ina gaida shi Kauna tashi su ita ma ina gaida ta an gaida Isu Madatai Sanusi Madatai Lotoro Maji Soja na masu fata alheri eh, ina gaida Maji Soja shi ma na kara gaida shi na masu fata alheri insha Allah in gaida shagoran shirin wato Hassan Barka yana masa fatan alheri dukkan iyalan nashi yana jin shi da musu suma insha Allah dan zai ma kenan da kenan gaida to muna matukar godiya da fatan kuma waɗanda ka gaida duk sun ji sakon naka kuma da kai ne ma zan takawa shirin na yau birki sai kuma gobe idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa ne Hassan Barka da na shirya kuma gabatar da shirin ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Yanzu kuma sai mu kawo muku shirin nan na Muleka Iran. Muleka Iran. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. mu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shirin yadda a cikin sa muke kawo muku tarihi mai wurare masu tsan tarihi da mauraye na addini ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon buɗe ido ko neman ilimi ko kuma neman lafiya kai da ma harkokin abin da ya shafi kasuwanci har ina yau muna sharhi kan wasu mai batutuwa da suka faru a nan kasar iran da fatan masu yaya su kasance tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bar mu saurari wannan. To madalla yanzu mu shiga cikin kware shirin. Awon shirin namu zai ka muku bayani ne game da birnin karis na ƙarƙashin ƙasa da ya kai shekaru 2,500 da kafuwa, wanda ke jan hankalin 'yan yawon buɗe ido a tsibirin Kish da ke nan ƙasar Iran. Shi dai birnin karis na ƙarƙashin ƙasa shi ne birnin da aka yi shi a ƙarƙashin ƙasa da ke tsibirin Kish a lardin Hormuzgan da kudancin ƙasar Iran, wanda yake a wani wuri da ke zurfin mita goma sha shida. Masana tarihi sun ce an gina birnin ne tun a shekaru 2500 da suka gabata birnin ƙarƙashin ƙasa na Karis yana da tsarin gine-gine mai daɗaɗɗen tarihi wanda ya ƙunshi rufi da faɗinsa ya kai mita bakwai da aka yi amfani da wasu kayayyaki na cikin ruwa wanda hakan ke nuna cewa lalle ya daɗe a cikin teku. Magudanar ruwa ta Karis ta samo asali ne daga yankin Safin da Bagu. inda ya isa har zuwa birnin haira a gefen wannan magudanar ruwan an haƙa rijiyoyi guda 274 don tara ruwa wanda hakan ya nuna cewa al'ummomin da suke yankin sun taɓa yin amfani da ruwan magudanar ruwan ta karis a matsayin ruwan sha da kuma kula da harkokin kasuwanci da sauran ƙasashe da ke iyaka da tekun fasha ruwan makwararar ruwa na Karis ya samu ne sakamakon ruwan sama da ake yi a yanayi na damuna wanda ake tsaftace shi bayan ya bi ta hanyoyi daban-daban. Har abada yanayi na sanyi da ke magudanar ruwa ta Karis a kowane lokaci yana daga cin abin da ke ƙara fito da kyawun birnin na ƙarƙashin ƙasa. Da ya sa masu yawan buɗe ido da dama ke ziyartar wannan wuri domin kashe ƙwarƙwatar ido. Wannan birni na Karis mara tamka yana ɗaya daga cikin gwamman wurare da suka ƙara fito da kyawun tsibirin kish wanda matafiya da za su halarci gasar ƙwallon kafa cin kofin duniya da ƙasar ƙasa ta bakunci za su iya zuwa domin kashe ƙwarƙwatar ido a wajen ali akbar safa'i shugaban ƙungiyar tashoshin jiragen ruwa na ƙasar iran ya ce da manema labarai a garin bandar abbas cewa goyon bayan da iran take bayarwa a gasar ƙwallon kafa cin kofin duniya da hukumar fifa za ta shirya ƙasar qatar ya kaita ne gaba daya a tsibirin kish wanda yake da kyakkyawan abubuwa na gani da kayan aiki kuma matafiya za su zo wannan babban taro na kwallon kafa na yi amfani da su To yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin muhimman wuraren tarihi da ke tsibirin Kish. Garin Harire yana daga cikin wurare masu kyau da ɗaukar hankali da ke tsibirin Kish, inda yake a yankin arewa na tsibirin, kuma cibiyar wayewa ce da tarihinta yake komawa shekaru 800 da suka gabata. Garin Harire mai tsawon tarihi an yi masa rajista a matsayin ɗaya daga cikin baitulmalin ƙasar Iran. Yana da faɗin ƙasa sama da hekta 120 kuma ya kunshi tsohon ɗakin wanka na gama gari da masallaci da wani gini na alfarma da magudanar ruwa da kuma ɗakin yin bita kuma ya kasance gari ne mai ban sha'awa da walwala da 'yan kasuwa ke so an yi amanna cewa an gina tsohon garin harire ne bayan lalacewar siraf tashar jirgin ruwa da ta shahara sosai yanzu kuma sai mu je wani wuri da ake kira da suna kulbe hur wato hur cottage a turanci a yammacin tsibirin kish akwai wani wuri mai ban sha'awa da ake kira da kulbe hur kuma ana iya zuwa wurin mai nisan mita takwas da gefen rairayi na bakin teku na kudu ko kuma ƙasa mai duwatsu da ke yamma hur cottage gida ne da ke dabbobin ruwa kamar su grupe jan sinafa dodon koɗi da kuma kunkuru da dai sauransu a lokutan da yanayin iska ta yi ƙasa mutane suna zuwa wannan yankin don kamun kifi haka kuma masu yin nutso suna zuwa domin yin lunƙaya sai kuma kish dolphin park wato wurin shakatawa na dolphin da ke birnin kish a matsayinsa na dolphin na farko a iran ya baje kolin irin wasannin dolphin masu ban sha'awa yana ba da damar kallon ruwan dolphins masu ban dariya har ma da yin magana da masu yawon bude ido ya kasance a kudu maso gabashin tsibirin kish kish dolphin yana da girma kuma yana da faɗin hekta ɗari wanda baya ga dolphin akwai zakin arewacin teku da dai sauran abubuwan kallo masu ban sha'awa da ke wurin. sai kuma wajen shakatawa na tsuntsaye wanda yake cikin wajen shakatawa na dulfin kuma yana da nau'o'i daban-daban har guda hamsin da bakwai na tsuntsaye da kawo su da ƙashe daban-daban na duniya da kudancin amurka zuwa australia da kuma gabashin asiya zuwa nahiyar afirka to ma saurare ganin lokacin da aka ɗora shirin ya kawo jiki zan jalin samun shirin a nan sai a tarbe mu a wani sabon shirin domin jin mu ɗauke su da ɗan abubuwa da suka shafi tarihi ko kuma abubuwan da suka faru a nan ƙasar iran a madadin wani sallafa shirin ya kammala ni da na kan tare ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya sai dai muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. To yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wata shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyarmu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun yadda rundunar tsaron haɗin gwiwa ta ƙasa da ƙasa ta multinational joint tax force mnjtf da ke yaƙi da 'yan bindiga a yankin tafkin chadi tare da samun nasarar murƙushe 'yan ƙungiyar ta'addanci ta boko haram da ni sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. mahukunta a jamhuriyar Nijar sun fitar da sanarwar cewa rundunar sojin kasar da ke cikin rundunar haɗin gwiwa ta ƙasa da ƙasa da take yaƙi da 'yan bindiga a yankin tafkin Chadi ta yi nasarar halaka mayakan ƙungiyar Boko Haram fiye da arba'in a yankin na tafkin Chadi a sanarwar da mahukunta a jamhuriyar Nijar suka fitar tana ɗauke da cewa a tsakanin ranakun talata da laraba na wannan mako rundunar tsaron ƙasar ta yi nasarar kashe 'yan ƙungiyar ta'addanci ta boko haram fiye da arba'in da suke rayuwa a yankin tafkin chadi da ke tsakanin ƙasashen najeriya nijar kamaru da chadi har ila yau ma'aikatar tsaron jamhuriyar ta Nijar ta fayyace batun gumurzun da aka yi tsakanin jami'an tsaron ƙasarta da mayakan ƙungiyar ta Boko Haram da cewa a cikin dararen ranakun 24 da 25 na wannan wata na Mayu da muke ciki kimanin mayakan ƙungiyar Boko Haram 100 a cikin manyan kwalekwale kwale hudu da kuma wasu kwalekwale kwale dauke da makamai sun kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan rundunar tsaron Nijar da suke yankin tafkin Chadi don haka rundunar tsaron Nijar suka mayar da martani tare da tilastawa mayakan kungiyar ta Boko Haram tserewa kuma da dama daga cikinsu sun halaka. sanarwar ta kara da cewa rundunar sojin Nijar ta bi sawun mayakan a yankin da gumurzun ya auku inda ta samu gawakin mayakan kungiyar ta Boko Haram kimanin arba'in tare da kwasar ganimar makamai gami da gano rumbun bama-bamai da kayayyakin yaƙi daban-daban. A ɓangaren rundunar sojin jamhuriyar Nijar sojoji bakwai ne suka samu raunuka sakamakon tashin wasu nakiyoyi akan hanyar su a lokacin da suke fatattakar mayakan kungiyar ta Boko Haram kamar yadda a kamfanin dillancin labaran afp e ya habarto a bangare guda kuma rundunar tsaron haɗin gwiwa ta ƙasa da ƙasa ta multinational joint tax force mnjtf da ke yaƙi da 'yan bindiga a yankin tafkin chadi a bangaren ƙasar najeriya ta sanar da kashe mayakan ƙungiyar boko haram kimanin 300 a yankin a cikin makonnin baya-bayan nan a bayanin da ke fitowa daga garin maiduguri fadar mulkin jihar borno a shiyar arewa maso gabashin tarayyar najeriya daga bakin kakakin rundunar sojin haɗin gwiwa ta ƙasa kasa da ƙasa a Najeriya, Lieutenant Colonel Kamaruddin Adegoke ya bayyana cewa tarin mayakan ƙungiyar ta Boko Haram da suka kai ɗari uku an halaka su ne a gumurzu daban-daban a cikin makonnin baya-bayan nan kuma rundunar sojin haɗin gwiwar ta tantance ayyukanta da dabarun yaƙi domin shirya wani muhimmin mataki na gaba kanal adegoke ya kara da cewa sun lura kan cewa a halin yanzu 'yan ta'adda sun fi dogaro da salon yaƙi ta hanyar dasa bama-bamai da suke har hadawa da hannu kuma tuni an ɗauki matakin magance makircin su har ila yau kanal kamaruddin ya fayyace cewar asamaman da suka gudanar sun samu nasarar gano masana'antu guda hudu da 'yan ta'adda suke amfani da su wajen har hada bama-bamai kuma sun ruguza su baki ɗaya kakakin rundunar sojin haɗin gwiwar ya kuma ƙara da cewa fiye da mayakan ƙungiyar boko haram da iyalansu dubu hamsin da biyu ne suka mika wuya ya zuwa yanzu a yankunan da suke ƙarƙashin kulawar rundunar haɗin gwiwa ta ƙasa da ƙasa kamar yadda kakakin rundunar sojin haɗin gwiwar kamaruddin adegoke ya bayyana cewa sojojin rundunarsa aƙalla guda shida ne suka rasa rayukansu gami da wani farar hula guda tare da jikatan wani adadi na sojojin a gumurzun baya-bayan nan kuma wasu daga cikin waɗanda suka samu raunukan sun fara warkewa sosai ita dai rundunar sojan haɗin gwiwa ta ƙasa da ƙasa ta multinational joint tax force mnjft da ke yaƙi da 'yan bindigan ƙungiyar boko haram a yankin tafkin chadi sun fito ne daga ƙasashen najeriya niger kamaru chadi da kuma benin an dai kirkiro wannan tawagar tsaro ne a matsayin rundunar najeriya kadai a shekarar 1994 a lokacin gwamnatin marigayi general sani abacha domin dakile ayyukan 'yan fashi da makami da kuma sauƙaƙa zirga-zirga a kan iyakokin ƙasar a shiyar arewa sannan a shekara ta 1998 an faɗaɗa rundunar da ta haɗa da runduna daga ƙasashen Nijar da Chadi da suke makwabtaka da Najeriya da nufin tunkarar matsalolin tsaro a yankin tafkin Chadi kuma a wancan lokaci hirkwatar rundunar tana garin Bagani na jihar Borno a shiyar arewa maso gabashin Najeriya tun a shekara ta 2009 ne aka fara samun bullar rikicin boko haram kamar yadda kungiyoyin islama masu ikirarin jihadi suka ƙara yin kamari da faɗaɗa ayyukansu tun a shekara ta 2000 zuwa 2010 kuma a wancan lokaci kungiyar boko haram a najeriya da ansaruddin salafi a jihadi a ƙasar mali su ne suka fi shahara don haka a watan afrilun shekara ta 2012 aka ƙara gudanar da gyaran fuska ga ayyukan rundunar haɗin gwiwa ta mnjft zuwa ayyukan yaƙi da ta'addanci a watan janairun shekara ta 2015 hedkwatar rundunar sojin haɗin gwiwa ta mnjtf da ke garin baga a ƙasar najeriya ta fuskanci matsalar mamaya daga mayakan ƙungiyar boko haram tare da aiwatar da kisan kiyashi ga mazauna garin tare da lalata muhallinsu lamarin da ya tilasta wa jama'a gudun hijira wasu rahotanni suna bayyana cewa sojojin rundunar haɗin gwiwa ta ta mnjtf sun fuskanci jerin hare-hare ba kakautawa daga mayakan ƙungiyar ta'addanci ta boko haram lamarin da ya tilasta musu tserewa daga herkwatan don haka mahukunta suka sake sabon shiri da tsarin siyasan tunkarar 'yan ta'addan boko haram ta hanyar faɗaɗa rundunar sojin mnjtf tare da ƙara musu ƙarfi da kuzarin aiki wanda ya haifar da ci gaba cikin sauri ciki har da faɗaɗa adadin dakarun da ayyukansu su kuma aka mayar da hedkwatar rundunar haɗin gwiwar zuwa birnin Injamena fadar mulkin ƙasar Chadi. a wani rahoto da cibiyar ma'at don zaman lafiya da ci gaba da kuma 'yancin ɗan adam da ke ƙasar masar ta fitar kan shahararrun ayyukan ta'addanci da ƙoƙarin magance su a nahiyar afirka tun a watan satumban shekara ta 2020 rahoton yana ɗauke da cewa akwai ƙasashen afirka goma sha shida da suka fuskanci hare-haren ta'addanci tare da janyo hasarar rayukan ɗaruruwan mutane rahoton cibiyar ya ƙara da cewa ƙungiyar ta'addanci ta boko haram da ke da cibiya a tarayyar najeriya tana daga cikin ƙungiyoyin 'yan ta'adda da suka fi yawan aiwatar da kashe-kashen gilla kan mutane a shekarun baya sannan ƙungiyar al ta ƙasar Somaliya da take rufa mata baya hakika karuwar ayyukan kungiyoyin ta'addanci da suke nahiyar afirka misalin kungiyar boko haram a najeriya da'ish a libya alka'ida a yammacin afirka da arewacin sahara a shababul mujahidin a somaliya ansaruddin a salafi a jihadi a kasar mali da harkatar tauhid wa jihad a yammacin afirka suna daga cikin dalilan munin yanayi a nahiyar afirka musamman yadda ake samun haɗin kai a tsakanin kungiyoyin wajen gudanar da ayyukan barna da ta'addanci kasuwanci amma mahangar kwararru kan harkar tsaro nahiyar afirka ta zame matattar ƙungiyoyin 'yan ta'adda ne saboda wasu dalilai masu yawa muhimmai daga cikinsu su ne raunin matakan tsaro a ƙasashe da yawa na nahiyar rashin taimakekeniya ko raunin haɗin gwiwa kan harkar tsaro a tsakanin ƙasashen yankin sakaci wajen barin ƙungiyoyin har su yi ƙarfi a fuskar samun kuɗaɗe da makamai lamarin da ke janyo taɓarɓarewar harkar tattalin arzikin ƙasashe da dama na yankin hakika kungiyar boko haram da ke tarayyar najeriya ta zame wata babbar barazana a fagen ayyukan ta'addanci a yankin yammacin afirka inda take aiwatar da munanan hare-haren wuce gona da iri kan fararen hula a cikin kasar da kuma kasashen da suke makwabtaka da najeriya misalin niger kamaru da chadi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 a jiya juma'a ce dakarun kare junjo hali musulunci na kasar iran irgc a takaice suka kwace jiragen kasar girka guda biyu a cikin tekun farisa kamfanin dinacin labaran iran press ip a takaice ya bayyana cewa kafin haka dai gwamnatin kasar girka ta kwace jirgin ruwan kasar rasha dauke da man kasar iran a tekun mediterranean sannan ta mika jirgin ga gwamnatin kasar amurka majiyar jaridar nur news ta dakarun kare juyin halin musulunci a kasar ta bayyana cewa ta kwace jiragen ruwan kasar girka ne saboda sabawa dokokin amfani da tekun farisa jirgin kasar rasha ne dauke da man fetur na kasar iran kimani ganga 700 wanda girkawa suka kama tare da umarnin gwamnatin kasar amurka ranar alhamis da ta gabata kuma ta miƙa sojojin amurka a yankin a nata bangaren gwamnatin amurka ta ce tana duba labarin don sanin abin da za ta yi kan kame jiragen ruwan kasar girka wanda dakarun irgc suka yi a wani bangaren kuma ma'aikatar shari'a ta ƙasar amurka ta ba da sanarwar cewa ita ce ta ba da umarni na ƙasar girka ta kama jirgin ruwan ƙasar rasha ɗauke da man fetur na ƙasar iran a ranar alhamis rahotanni da suke fitowa daga kasar saudiya sun bayyana cewa wata tawagar manya-manyan jami'an gwamnatin haramci kasar isra'ila ta ziyarci birnin riyadh na kasar ta saudiya a cikin makon da ya gabata tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto channel 12 ta haramci kasar isra'ila tana cewa tawagar ta gana da jami'an gwamnatin kasar saudiya inda suka tattauna batutuwa da dama daga cikinsu har da batun tsaro a gabas ta tsakiya da kuma aiki tare a wannan bangaren kafin haka dai a shekarar da ta gabata ma dai tsohon firayim ministan haramcin kasa isra'ila benjamin netanyahu ya je birnin riyad inda ya gana da muhammad zerima mai jiran gadon sarauta kasar wasu masana sun bayyana cewa suna ganin samar da hulɗa tsakanin ƙasashen biyu ya zama nan kusa bayan da aka daɗe ana ɓoye dangantaka da ke tsakanin ƙasashen biyu kafin haka dai gwamnatin ƙasar amurka ta jagoranci abinda ta kira sulhun ibrahimiyya a tsakanin kasashen haɗaɗɗen daular larabawa bahrain morocco da kuma sudan a shekara ta 2020 da haramci ƙasar isra'ila da alamu dai gwamnatin ƙasar saudiya za ta samar da hulɗar jakadanci da haramci ƙasar isra'ila wacce ta daɗe tana cewa za ta yi hakan jam'iyyar apc mai mulki a tarayyar najeriya ta gudanar da zaben waɗanda za su wa jam'iyyar takarar gwamnoni a zaben shekara ta 2023 a jiya juma'a inda mafi yawan gwamnoni masu ci a jam'iyyar suka sami damar tsayawa karo na biyu ba tare da wata matsala ba sai dai a wasu jihohin an sami sabbin 'yan takara wanda ya sa bangaren masu adawa suka ki amincewa da sakamakon zaben gwamnonin jihar yobe zamfara borno lagos gombe da kuma kwara duk sun wuce ba tare da wata matsala ba a jihar rivers da wani dan kasuwa wato tonya kole shine ya lace zaben dan takarar gwamna a jam'iyyar apc a jihar masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran wata majiyar ma'aikatar shari'a a kasar tunisia ta ba da sanarwar cewa wata kotu a kasar ta fidda sammacin hana shugabannin wasu jam'iyyun siyasar kasar fita daga kasar daga ciki hadda rashid ganushi na jam'iyyar annada ta masu kishin addini amma a bangaren ganushi ya bayyana cewa bai da labarin wannan sammacin har zuwa lokacin da aka ba da wannan labarin to ne ma kawo ƙarshen shirin zamu gabatar muku gan lokacin da aka ɗiye mana ya kawo jiki a tarbiye mu a shiri na gaba domin jin mu da kuma zaɗin shirin amma kafin nan a madadin tahir amin daga kuma labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na ce wa biyan shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya.